Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin 18 ga watan Disambar 2017 za mu yi magana ne akan yadda aure ko matona maina ko kuma kwarya ta bi kwarya haka ta bakin bahaushe ba. E to me yasa sai ka ga yanzu yawancin maganar aure 'ya'yan masu kuɗi ke auren junansu wani lokaci kuma talakawan ma sun fi son su ɗan faɗa gidan da akwai hannu da shuni. mu maza muka yi la'akari da cewa idan mun nemi 'ya'yan da suke 'ya'yan wasu ko da an samu akasi iyayen su tallafa mana to yanzu halin da ake ciki in ka auri yarinya ita ba yar wani ba kuma ba yar wata ba shine hausa take cewa wai a sai da akuya ta zo tana goge maka danga amma idan mutum ya yi haka akwai illa gaba dan ba soyayya ba ne shi yasa da ka ba ga ita kuma ta gwada mashi iko da hujja shi kuma ya zo yana sai rama a shi namiji kenan ya isa daga nan sa ga ana ko kashe-kashe mazan kuma sai ya fara kullun dai ga nan a waje yana neman wata Za mu kawo muku wannan tattaunawar a zauren muhawarar yau da gobe tare da Madina Dauda. Sai kuma sakonnin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma sakonninku na Instagram. To yanzu kamar yadda Safinatu ta ce bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu ko kuma shafukanmu na abota. A ganin ku me yasa a yanzu auratayya ta koma ƙwarya ta ƙwarya ta yadda za ka ga ɗan gidan masu kuɗi ya aure 'yar masu kuɗi wani lokaci kuma ma za ka ga an ce da talakawa. <laughs> Sakon farko ya fito ne daga Real Ahmedo, Allah sana faɗi sunan daidai ya ce tabbas maganar ku haka take, saboda a yanzu mun shigo wani zamani wanda idan baka da abin hannunka kai ba komai ba ne, idan kuma kana da abin hannunka wasu 'yan uwanka ma da baka san da zaman su ba za su fara kawo maka tan 'ya'yansu. To sai kuma Ahmad Yarima ya ce lallai akwai bukatar a dinga um, sirkawa ko <laughs> tsakanin mm. matalauta da masu hannu da shuni matakar akwai soyayya a tsakanin ma'auratan domin hakan zai iya kawo raguwar talauci sai zaharaddin umar baban yara bici da kamalu sani waire suka ce salam yau da gobe wannan ko shakka babu haka abin yake a ko'ina za ka ga kowane mai kuɗi ko mai mulki ya fi son ya auri ko ya aurar da ɗiyarsa ga mai mulki ko mai kuɗi dan uwansa wato ƙwarya ta bi kwarya sai mm. dai kuma a wani ɓangaren su ma talakawan sun fi ƙaunar su auri ko su aurar da 'ya'yansu ga masu mulki ko masu kuɗi don kuɗayen abun duniya maimakon su ma suke auren junansu Allah ya mm. kyauta amin na gode ku tashi lafiya to amin amin sai kuma jamilu muhammad gwaram ya ce asalamu alaikum voa hausa a gaskiya wannan na da alaka da rashin tunani da kuma zarmiya da kosan rai sai su kansu 'ya'yan talakawan da suka sami 'yar dama sun fi son su auri 'yar mai kuɗi a kan 'yar talaka domin za a zo musu da gara da kuma kayan ɗaki masu kyau su a <laughs> su mm. kuma masu kuɗin tunaninsu har abada mutum a talaka zai dawwama ba zai taɓa zama mai arziki ba don haka sai sun tantanta namiji tsaf kafin su ba shi aure ba sa duba addini ko cancanta sai dai abin da kake da shi sai daga baya kuma Allah ya azurta mutum mm. to fa gaskiya ne da yake arziki mm. na Allah ne ai wanda hakan kan jawo ɗan da na sani Allah ya ganar da iyayenmu amin. Amin. Sai Saifullahi Rabdo ya ce yau da gobe hakika na ji daɗin wannan maudu'i naku na yau. Domin irin wannan auratayyar ƙwarya ta bi ƙwarya ta daɗe tana ci min tuwo a ƙwarya. Musamman inda za mu ga ƙiri-ƙiri ba ciwo ba ƙazamar halayya. Amma an mai da ɗan talaka saniyar ware dangane da irin wannan auren. To koma dai menene na ɗora wannan alhakin zuwa ga iyayenmu maza da matan. Don haka Don haka za mu kasa kunne mu ji irin dugumar to wasan da eh, Hausa ba eh, eh. da malaman mu za su faɗi ku tashi lafiya. To shi kenan. Mm. Mun gode. Sai kuma Salisu Alfa Sa'ad ya ce eh hakan ai sai an fi zaman lafiya Bahaushe dama ya ce yaro ma ya san mata aurensa. Mm. Sai Abdullahi Abdulhamid ya ce an watsar da koyarwa addini da kyawawan al'adu irin na da, yanzu dukiya ta fi komai a wajen jama'a, shi yasa sai masu shi ake ɗauka da muhimmanci. In kuma baka da shi to komai iliminka da kyawawan halayenka to kai banza ake ɗaukanka, Allah ya shi kyauta. To amin amin. Sai Saifullahi Ibrahim Abdullahi Mashi ya ce kowa baya wuta rabonsa. don haka babu wata matsala mai kuɗi ya tsaya a matsayinsa shi ma talaka ya tsaya a nasa cyril hmm. wani ibrahim london uba ya ce gaskiya ni kam ina goyon bayan kwarya ta bukwarya domin kome za su yi ba wani hmm. kunya ko kuma tsoro ko kuma nuna girma. Hmm. Allah sarki. <laughs> to sai kuma sakon Bilkisu Umar Yola ta ce, ai yatsun hannunmu ma ba ɗaya ba ne, wani ya fi wani. in ba haka ba in ba hakan aka yi ba to ai sai a samu matsala musamman ma ga talaka mm, sai yahaya dan ma'azare ya ce wannan na faruwa ne sakamakon rashin son gaskiya da ya bai zukatan matasan mu maza da mata mm. so ne kawai zai iya sanya dan mai kuɗi ya aro diyar talaka zuwa yanzu kuma soyayyar ta yi karanci mm-hmm. <laughs> to sai salisu alhassan ya ce voa komai da ruwanku kwarai kuwa E, musamman ya shafa al'umma E, to in ba a yi in ba a bi wanga tsari ba yaya kuke so a yi ko kun fi so a rika cewa juna a taimaka <laughs> ko kun fi so a rika ce ma juna taimaka maka fa nayi oh taimaka maka fa ne godiya ta zo <laughs> eh oh Allah sarki sai Muhammad Akili na faɗa yace yau da gobe da son samu ne talaka ya aure yan mai kuɗi shi kuma mai mulki ya aure yan talaka da zai fi kyau mm-hmm. sai Ahmad Aminu Kesi na baiwa <laughs> mm. eh, ya ce Uh, ai hakan ma ya fi dacewa mai kuɗi a auri 'yar mai kuɗi haka ma ɗan talaka a wuri 'yar talaka hausawa sun ce kowace ƙwarya da daidai abokiyar burminta. Mm. Sai Idris M. Idris matur ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah ni dai a gani na gudun wulakanci shine yake sa wa 'ya'yan talakawa ba sa kai kansu gidajen masu kuɗi domin neman aure. Saboda wallahi akasarin masu kuɗi ba sa baiwa talakawa 'ya'yansu saboda su a tunaninsu duk wani talaka a haka zai dawwama. amma abin da ba su sani ba shine in dai zunzurutun rikon aure ne to fa sai dan talaka domin idan miji ya zamo dan masu kuɗi matarsa yan masu kuɗi to fa ba za su taba ganin mutuncin juna ba saboda kowa daga dara mahaifinsa kusa ne. <laughs> To sai mu koma shafinmu na Twitter inda mm. at Sani Alwa 2006 ya ce, Matsala ce da ta daɗe ana fama da ita, kuma hakan shi ya fi wa ɗan talaka. Ala, a ala wato ya fi dacewa kenan mm. don kaucewa wulakanci. Eh, sai at adamu amo ya ce tabbas haka yake yau da gobe a rotayya musamman ta al'ummar hausawa ta koma kwarya ta bi ƙwarya. shi yasa ake yawan samun zawarawa domin an canza manufar yin auren ya zuwa wata manufa daban. Mm, to to sai kuma at umar s hamza wan mm. ya ce domin haka ya fi kowa yauke ya fi wa kowa kwanciyar hankali yar masu kuɗi da ɗan masu kuɗi kowa ya san kowa ɗan talaka 'yar talaka su ma haka. Mm. Sai at imam Ondasko uba ya ce salam yau da gobe ba komai ba ne ke jawo haka illa raina wa talaka saboda ko da 'yar mai kuɗi ta nuna soyayyar ta ga ɗan talaka to iyayenta ba za su taɓa amincewa a yi auren ba sai dai a tilasta ta ta auri ɗan mai akwai. To fa, to sai daga ƙarshe a hajja Fatima ta ce saboda an fi samun natsuwa ba wanda zai rena wani tsakaninsa amma in sun auri 'yar talaka 'yan wansu ma za su mata gori. Mm. To fa. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kuma sai mu saurari tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da jama'arta a zauren muhawarar yau da gobe daga birnin Abuja, Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a zauren yau da gobe. Yau ma dai za mu yi muhawara akan wani batu da a halin yanzu ya zama ruwan dare gama duniya. An lura cewa ana samun kwantai na 'ya'ya mata a gidajen iyayensu. Matukan in iyayen nan talakawa ne. ba sa samun mazan aure cikin lokaci domin ba 'yar mai kuɗi ba ce ko kuma a'a mahaifinta bai da wani babban mukami da za a iya cewa za a zo a aure ta ko da ba a santa ta yau ina tare da baƙi guda uku a wannan zauren namu akwai rabi armayau da sharifat lawal da kuma nuhu lawal dole ne muka sa namiji a ciki domin wannan batu ya fi shafan su akan 'yan mata Barin fara da kai nuhu lawal menene ya sa ne yanzu ba kwa son aure sai 'ya'yan masu kuɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hakikanin gaskiya mafi yawanci mu maza muka yi la'akari da cewa idan mun nemi 'ya'yan da suke 'ya'yan wasu ko da an samu akasi iyayen su tallafa mana to yanzu halin da ake ciki in ka auri yarinya ita ba 'yar wani ba kuma ba 'yar wata ba shine hausa take cewa wai a sai da akuya ta zo tana goge maka danga so saboda haka mukan so mu auri 'ya'yan wasu don su ba mu tallafi ko da wani hali mutum ka shiga iyaye za su iya taimaka maka to dalilin da ya yasa kenan mafi yawanci maza suke gudu sai dai su auri ko yar wani ko yar wancan ko yar wannan ko kuma wanda take da aiki a hannu don ko da ka samu matsala kai aikin ka ya tsaya iyaye za su iya taimaka maka ko ita taimaka maka sharifat kin yadda da bayanan nuhu eh so da yawa ana samun irin wannan halin amma mancewa suka yi idan mutum ya yi haka akwai illa gaba don ba soyayya ba ne shi yasa da ka ba ga ita kuma ta gwada mashi iko da hujja shi kuma yazo yana sai rama a shi namiji kenan ya isa daga nan sai ga ana ko kashe kashe ko a rabu ko kuma dai irin dai ga sunan dai mazan kuma sai ya fara kullun dai ga nan a waje yana neman wata tunda ita wannan da ya aura ba son ta ike ba so bane a dama can ai ba soyayya bane suna ce ta kawo shi haba rabi me kika gani a wannan batun kai abin da dama da kuma yawa 'ya'yan talaka sun shiga uku sun lalace saboda ko ba komai za ka ga 'yar talaka a gida ta kai shekara talatin zuwa talatin da biyar amma ba miji saboda su 'ya'yan masu kuɗi suna so su ba 'ya'yan masu kuɗi aure ne na nera ɗan mai kuɗi da 'yar mai kuɗi 'yar talaka ko oho a da akan kwatanta adalci 'yar talaka sai ta auri ɗan mai kuɗi sai kuma su tashi tare sai ki ga allah ya taimaka ana taimaka amma yanzu abin ya lalace ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya kyauta a kuma duba a gani ya kamata duk da ana cewa kwarya ta bi kwarya dan talaka sai auri yar mai kuɗi ake cewa hmm. amma yar talaka sai ta auri dan talaka wanda ba haka ya kamata ba yar talaka ya kamata dan mai kuɗi ya zo ya auri yar talaka ko dan ya taimaka musu to amma abin yanzu ba haka bane auren naira ake yi dan mai kuɗi ya auri yan mai kuɗi dan talaka ko a bashi da yar talaka shi yasa zaka ga mazan da yawa da dama suna son su yi auren amma ba hanya ba mafita ku duba wannan lamari <laughs> sharifat kina ganin auren dan talaka da yar mai kuɗi yana iya karko eh suna iya zama su dade haba sosai mana inda kuɗin kenan sosai amma auren za a yi shi akan soyayya ne idan shi dan mai kudin yana son ɗan talaka za a zauna lafiya amma ita ce mai son shi ba za a zauna lafiya ba ba yadda za a yi idan har shi namijin ne yake son ta zai iya yi laifi amma da wuri zai zai nemi afuwa amma in bai son ta zai yi laifi ya yi kasaita kuma ce mai za ta yi kinga saboda yana takamar shi yan masu eh, kuɗi ne kenan kinga eh, rabi kenan a bayanin sharifa wato yawancin idan idan wannan aure da za a ce a'a an yi ne domin mukami ko domin kuɗi yana da illa idan mace tana son namiji shi kan go to any land kuma in iyayenta suna santa za su yadda za su ɗauki duk abin da take so kuma za ta yi tolerating kowane nonsense zai mata saboda sannan da take mishi ta janyo shi kuma ta aure shi ta zama da shi mutum sai dai maza akwai butulu ni zan taɓa fanni biyu ne za ka ɗauko mutum daga gota ka mai da shi who he is at the end of the day sai da yana wulaƙanta macen tana matsayin 'yar masu kuɗi ta ɗauko shi ta sa babanta ya ba shi aiki maybe ya yi sponsoring ɗin shi an ba shi jari ya zama wani mai kuɗi the first thing da zai fara mata iskanci sai neman mata ya manta inda aka ɗauko shi da abin da ya faru sai ka ga ita samun problem to idan iyayen ba masu san abun duniya ba ne ba kuma suna da haƙuri kuma ga yadda yarsu take so ko da auren ya rabu ko akwai wulakanci za su rabu da shi idan ko masu san su take revenge ne to za su kwace komai da ya mallaka kuma su nuna mishi iyakarsu kenan su ɗauko yarsu yes su ɗauko yarsu in kuma har still ta manne za ta ci gaba da zama to duk wani hanya da yake samu sai a toshe mishi a bar shi a ce to ya je tunda har zai ƙara aure Koye ma yan mu wulakanci to ku zuba mishi ido mu ga me zai yi gaba Nuhu ya karji wannan batu ka yadda da Arabi a'a wannan magana mafi yawancin mata su suke kwasin wannan problem ban yadda ba domin mata ke kwasin mata ke kwasin ko kuma in ce iyaye ke taka rawa wajen wannan problem ba yadda ba to tsaya ai baka haramta abin da Allah ya halatta ai ni ban ce namiji kai ya kara mata ba amma wulakancin da zai shigo gaba shine kawai ake magana kamar wannan irin wulakanci muna da eh, yan uwa eh. muna da iyaye muna so su kara eh, mazan ya kawo magana addini ko mm. to sai ki ga mazan mm, musulmai sai su auri krista kuma da ikon Allah ba za su yi mata kishiya ba amma da an auri saboda akwai shi to ranan zai gwada miki eh eh ai sunna ne menene menene dole ya kara mata menene ai ba wai ya sake ki bane ko ba uh, soyayya din ne ya ragu ko menene amma wallahi ina ga miki so da yawa wanda na gani kuma ga shi shi musulmi wannan da yawa na gansu anti sharifa duk ba wannan ba ya je ko hudu zai kara ai Allah ya ce ne ma inda wula da ke biyo baya shine kawai matsala inda ci yake tashiya kenan ai wanda za shigo gidan ma wane ne kika sani kuma tsoron tsoro ne a'a ni mana cikin gidan kina tsoron wacce ce za a ka miki ita da take waje tana tsoron wacce ce za a samu a ciki da mazan mu za su sirke mu hannu biyu dai za a yi adalci. Wato mazan mu dai akwai rashin kamun kai. In za a yi adalci ba wanda bai bari mu dawo bari mu dawo kan batun mu. Suna da suna da akwai ya Wayan su mazan wallahi ga wani mazan duk inda ta shafe ki a musulma shine zai fito da kishi yana so kanki idan kika haki ma sai ya ce miki a'a kece zaki zaki um, zaki kare kai eh, zaki kare kanki ne ba zaki bar Allah ya kare maki ba ajiya mafi yawancin fa mata na gaya muku kar ku dinga ɗiban laifin kuna dora mazaji ah, ah. kar ku dinga ɗiban lifin ku dinga dubawa kuna sara kuna duba kin gatari idan an bi ta barawo sabo mafi sawo matan nan fa wani lokaci suke causing problem lokacin da mutum ya ga wata yana so ya ajiye ki a gida a matsayin yana miki ihsani yana kyautata miki babu wani abu da zaki mishi sai dai ki mishi addu'a Allah ya sa haka shi ne mafi alheri to me yasa wasu mazan ke tsoro in suka auro yar mai kuɗi su gagare ya mata kishiya ko kuma in suka auro wata daga wani addini daban eh, su gagare ya mata kishiya ni ban san haka ba abin da na sani akwai mafi yawancin na san mutane da dama sukan auren wanda ba su sallah kuma sukan raba musu gidaje wannan tana can gidan wannan tana can gidan kuma wannan yana mata kishiya yawwa suna yin kishiyo yawwa suna yi sannan wannan ta rike addinin ta wannan ta rike addinin ta kamar inda musulunci kamar inda musulunci al'amarin amma so da dama eh. ana auren ƴaƴan masu kuɗi kuma a fifita su fiye da ƴaƴan talakawa me yasa me zaka iya ce mana akan wannan kamar yaya fifitawa fifitawa to musamman da ai mai kuɗi bari in treating ɗinta kamar kwai eh. ban san duk wani abin da zai dame ta princess yawwa princess mm-hmm. ƴar talaka ko tana can in ma menene aka rakito oho dai ita ce in wulakanci ne oho wannan ko ana fifita ta ita ce ta gaban mota ba iya ba iya kuntata mata eh. ba iya mata wani abu da zai bata mata rai kudi ce yan wane da wane ce ta iya yiwa ita wacan uwar gidan yar hmm. talakan maybe ba ta yi mishi biyayya kamar inda ya kamata bane aka faɗi aka tashi tare da yar talakan to dan ma haka dama da komai tun ba shi wani abu bane ya aure ta aka fadi aka tashi tare dan yau ya auro yar mai kuɗi dan yau ya auro yan mai kuɗi ya samu abun duniya sai ya wulakanta wadda suka fadi suka ba wulakanta ta ba ko abin da ku dauka kalmar wulakanci kalma namiji ya kara aure a wajen ku kuma ta kalma ta wulakanci ba wannan kawai ba mu ce kalma ce ta wulakanci sallam ya ce in kana iya kai hudu to bari fada miki ka iya mafi yawancin mata za ka iya baka hakura da guda daya da na tafi saudiya ina zuwa hajjia inda nake ya kai ki shine mazanmu za su ce wai ga zance ga labari annabi ya ce annabi ya ce eh amma close inda annabi ya ce ku yi ku yi wannan abun ba a duban wannan gurin ba za su dubi wannan bangaren da annabi ya ce masu kunga ku yi aure amma ku yi adalci eh, ga matanku ga matanku ko ba haka ba kuma za ka iya wani ka auri guda ɗaya ba za ka iya ah. adalci ba aure guda ba ba su duban wannan bangaren eh. an ce mu aure guda hudu nan ne ta tashi nan aka aje ta kuma ba haka ake yi ba shine malanu ba wai muna ba maza fault 100% bane kuma ba a tare aka zama ɗaya ba ko ba haka ba akwai wanda yake da adalcin wani ma din ya tashi auren eh, shi matar shi ta gida ma ita za ta hada lefen misali ya ce kuma ta zaɓa an anya rabi in zai aure yar mai kuɗi kuwa talakan da ya aura a gida ita ce za ta haɗa lefe ke kin ga an taɓa haka eh to zai aure 'yar mai kuɗi talakar da ke gida idan yana da abin hannun shi shi ma to ai ni naga haka it's a different thing ni naga haka in bai da shi eh. in mai abin hannun shi ne kuma mai adalci ne zai haɗa ma ko ya ba matar shi ta haɗan ta zaɓa kuma duk wani abu da ya kamata ta yi ya yi mata zai yi mata shi ne nace miki ba hajiya rabi ku tuna fa mun fara wannan maudu'in akan batun me yasa ƴaƴan maza ba sa aure ƴaƴan talaka ne ba sai ƴaƴan masu kuɗi a matsayin eh, kamar ko muna ba maza 100% fault amma suna da fault eh babu wanda ma bai da shi dama daga bangaren mazan har matan to nuhu me yasa kake ganin maza suke son cin bulus misali ga 'ya'yan talaka a kewaye da kai suna makotaka da kai kana son ka kada mata ba za ka aure yar talaka ba sai ka je auren yar mai kuɗi me yasa ke ganin maza suke wannan kwaɗayi ne ba na uwa kuma kowa ya maganan shari eh, kwaɗayi ne kuma kusan kowa na san cin wannan banza ai kwaɗayin kawai kenan kuma kowa na san bin wannan kwaɗayin tunda din aka ce yau ana samun abu kaza a waje kaza kowa zai so ya kai kanshi wajen dan ya samu sai dai in abin ya gagare shi wato su so bai ki bai hada mata hudu duk ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan masu kudi shi bai ki ba ko ni nan yanzu haka kan mu mutu kenan ah, ah. kan mu samu mazan aure ah, ai ba zai yiwu ba kowace nan mace da kika sani a duniya akwai daidai da ita akwai daidai irin ta Allah ya gawo kwariya ta bi kwariya kin ga yadda ya faɗa ya tona asiri ne kawai haka yake kwaɗayi ne da san abun duniya so abun duniya kuma ka ci gaba ka gane dan ka fara da wannan abun ka kamance za ka haifi yara da su yauwa su ma za su tashi da wannan kwaɗayin daga baya kuma sai a fara samun jani'in zaka ko ba haka ba ‘ya'yanka eh, na iya karewa suna ɗan talaka mai kwaɗayi yana tare da wahala duniyan nan fa za mu banta amma hajiya duk kuɗin da mutum yake da shi sai ya bar duniyan nan kuma rashin shi kuma za ka bar duniyan nan kuma duk mai kwaɗayi yana tare da wahala me zai hana mu yi haƙuri hajiya rashin haƙuri shi yake kawo musu masifa shi yake ja musu wahala daga baya kuma sai ki ga da na sani eh. shi ne yake biyan baya wato ka auro yar mai kuɗi ka zama mijin hajiya yawwa mijin hajiya kenan kuma amma mafi yawanci in ka tsaya ka duba ka gani mata su suka fi samun matsaloli fiye da maza akan irin wani abu dan ni tunda nake ban san ko su ɗaya bane aka taɓa samun namiji rana da na mace saboda wani canjin yanayinta ya ce wai baya yi amma sau da yawa mace tana iya neman kuna iya fara soyayya da ita lokacin da kake da hali sanda aka samu canjin yanayi ta ta ce ba ta san ka ta canja ra'ayi ta kuma wani waje saboda ta samu wani fi ka hali ni kuma ban yi ba yawa ban yadda ba malam nuhu saboda za ka fara soyayya rimi rimi kana hangen yan mai kuɗi za ka ce da na zo nan kawai na ta shan wahala bani bani bani can ko ina kwance ma sai dai a ce me kake so me zan maka ko ku kawai ka ga an ɗauko an baka ban yadda ba. To yi bayani. To ni na ƙara gaya mata abin da na sani kenan na sha ganin aure da dama wanda na mace sai an sa samu rana da namiji a ƙarshe in ta ga wani wanda ya fi wancan hali ya shigo tana iya canja ma wannan baya ta ce ba ta sanya ga wanda ke so har iyayen su dinga kirarin cewa za ta mai da su mutanen ba to abin da ya sa ke na yanzu maza ko ka kaurace ma ƴaƴan talaka kuke auren ƴaƴan masu kuɗi yawwa tunda da mako ya aka dama an ce ka koya mutum gunta zo ya fika iyawa ne duk wani abubuwan su suka koya mana duk inda muka yi mugai na ba da misali a baya ku ne malamai na ba da misali a baya maza ku ne malamai idan gari ta yi kyau ku ne idan ta lallace ku ne eh, mm, mm. don Allah dan a'a a'a a'a ku ne malamai idan za ku cuce mu za ku ce ku ne malamai amma in abin ya faɗo wata bangaren ku sai ku ce a to ba muna son duniya ba to Allah bai son haka idan duniya ta lallace dama daga gurin maza ne kina ji na kai kana iko da hujja da matanka a gida da 'ya'yanka za ka ce za ne a yi shi ka ce a bari kuma a bari amma kai ne kuma a bangaren ka ake samun irin wannan halin inda ta yi daɗi nan muke to wai malam nuhu bari maka wata tambaya me zai hana ne in za ka aure 'yar masu kuɗin nan ka shimfiɗa sharruɗa ka ce kada fa ki ga kamar na aure ki ke kaɗai na aura fa nan gaba ina iya auren wata me zai hana ka ce haka eh to wasu lokacin da daɗin soyayya rinjaye su ba sa iya taɓi su wajen tunanin gaba ba kuma sa tunanin me zai kai ya dawo su burin su kawai su ga sun auri yar wannan masu kudin a wannan lokacin su biya bukatun su ban yadda ba malam nuhu dalili ko shine ba wai baya tunawa ba ba kuma wai daɗin soyayya ke ɗaukar shi ya faɗi haka ba reason shine kada ya faɗi haka ya yi losing abin da yake hange zai samu to bari mu je eh, malama shari wace shawara zaki ba iyaye waɗanda suke ganin cewa su masu hali ne kuma 'ya'yansu ba za su auri talakan nan ba sai su je su ɗauko ɗan abokinsu mai kuɗi kamar su su haɗa 'ya'yan nan ko da ba sa son juna. Au, so na muke gani a zo a rabu. Ai mu ba mu son arabin ne. To, me shawara ki gare Shawara shine dukkanmu da me shi da mara shi ko ya ji tsoron Allah. Duk wanda bai ji tsoron Allah ba cikin aure ne ko menene dai aka ko ko ko bannin aiki ne ko kuma ana neman a yi jari in dai ba maganin Allah a ciki to kusan abin zai rushe ba yadda aka iya don duk abin da muke yi karya ne kai mai auren da ka ɗauko ɗanka mai mm, kuɗi ka ɗauko ɗanka ka ba 'yar gidan wane mai kuɗi ka san dai karya ne ka shimfiɗa duk wanda aka kuma shimfiɗa karya a kan shi ma tabar man nan dai ba da za a yi sai ta yage Nuhu me shawararka ga iyaye masu irin wannan ga ka namiji to ga shawarar zan bada ku haɗe ce duk wani aida na mace ne ko namiji ne duk wacce ta ga tana so wala talaka ne ko dan mai kuɗi ne in dai har tana son su za su so tsakani da Allah to iyayenta su duba abin da take so in dai matukar ba wai yanayin abubuwan da suka sa shari'a ne su ɗauka su bata shi amma ko da waye shi in dai har ya tsina yin abubuwan da suka sa shari'a a ƙarshe zai je ya kawo abin da za su suna da sun sani to goma su haƙura su bacci sabon da suke so. Rabi shawara ki ta ƙarshe. To shawara ta ga iyaye da kuma duk masu sauraron mu shine ku tuna fingers ɗin nan a equal wurin Allah sannan kuma da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne a wurin Allah saboda haka ina ba iyaye shawara da duk wani wanda yake sauraron mu a yanzu cewa don Allah kada ka ɗauki 'yarka ko ɗanka ka ba ɗan aboki saboda kuna da kuɗi a dinga mixin saboda rayuwar ta ci gaba shi ma talaka ya dan farfado ya ji daɗi shawarar da zan bada ke. to a nan za mu kawo ƙarshen shiri ganin cewa lokaci ya fara ɗaga mana hannu a madadin baƙi na rabi armayau da sharifat lawal da kuma malam nuhu lawal to washin kuna da dangantaka ne kam na ji nuhu lawal sharifat lawal <laughs> <laughs> a ina ban ma san sunan shi kenan ba <laughs> to suna ne kawai yazo daya ni Madina Dauda da na jara Gamar shirin nake cewa muna godiya kwarai da gaske to sai an ji ku Indosa, ayyare dosa, sharu. a sha ruwa mai sauraro na bana sauti

to mun gode gwanja kai ma bayan mm. tattaunawar su madina ai an sha an sha gwagwarmaya yau a eh, zauri ai fa an yi gwagwarmaya to wai ya ne safinatu wannan ba Allah da suka sa tsakiya mata suka sa shi tsakiya a in yana su kwabu kuma amma ka sani wani abu ni fa ban yadda wai dan namiji yema matar shi kishiya wulakanci bane mm. kishiyan na fa na iya kawo musu sauyin rayuwa yawwa saboda wani abun yana zuwa da sanadin arziki to ga sakon Instagram guda ɗaya bari in mm. karanta shi ta jiddatu ta ce haka ne kan masu kuɗi fa gori har da reno wayo <laughs> eh wai suna jin su wasu ne in suka baka auren auren kenan <laughs> to Allah ya sauke kin ga ganin kenan eh. amma komai kan sai a hankali Allah ya mana mm. arziki mai amfani mun gode kwarai a duk wanda suka taimaka shirin ya kammala mm, safina ta so dangi sai Julie Gresham wacce ta ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Bill sai wadda ta da mafi Live Maryam Bugaji Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya Amurka na kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba Kwaliyar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar